ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا الرانا السبب ترى جوات رمضان ألف دليه حدود أربعين دليا وشتي دي دي دبيو جوات مايو شكرة دبو بيو دا عشرين muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da Tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya a jiya cikin yardan allah subhanahu wa ta'ala da taimakonta, mun kwana akan aya ta talatin wanda malam ya karanta mun fara bayanin ayan ba mu kai ga kammalawa ba sai lokaci ya riske mu to yanzu insha Allahu malam zai nanata wannan aya sannan sai mu daura daga kanta insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفنا حبا إنا لنرانا في ضلال To, jiya mun fara bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana labarin da ya fantsama a cikin garin ƙasar Misra. Mai faɗin alkhairi na faɗa, mai faɗin sharri na faɗa, amma kaman tabi'ayyan ga al'adar ɗan Adam, sharri ya fi soyuwa a wurinsa fiye da alkhairi. shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa da'iman idan zai kawo mutanen sharri da mutan alkhairi sai ce mutanen sharrin sun fi yawa ana fahimta wa qalilun mahum minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun daga cikin su akwai mutane tsaka tsaki amma daga cikin su bambadaddun sun fi yawa haka kuma shaytani da yake sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai ce wala tajidu aktharahum shakirin da yawa daga cikin mutane ba za ka same su suna masu gode maka ba haka kuma a can abin da ya shafi shirka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin yawan mutane ko ya ka kai da kwaɗayinka ba za su yi imani ba ashe kenan kun ga wato sharri ya fi soyuwa wurin mutane fiye da alkhairi a don haka sai labari ya fantsama a cikin garin misra aka ce hatta ma'aikatan gidan sarki sun samu wannan labari mai masa bureri ya samu wannan labari mai dafa masa shayi ya samu wannan labari mai gyara masa dawakai ya samu wannan labari kai ba wani mutum tun daga cikin gidan sarki kama ga wajen gidan sarki babu wanda wanda bai samu wannan labari ba don haka sai Allah subhanahu ta'ala ce wa qala niswatun fil madina wasu gungun mata a cikin kasar misra sai suka ce imra'atul azizi turawidu fataha abin mamaki wai matar sarki a matsayinta ta babba wai ka ji ma abin mamaki yaronta take nema bawanta mai mata aiki wanda ke mata share-share ya mata ɗawainiyan gida wai shi ta koma ta buge take nema ka ji irin wannan abin mamaki abin lalacewa an nafsihi don karan kansa wai shi ta nema qad shaghafaha hubba haqiqa so ya riga ya tafi da ita inda zai kai bi ma'ana ya cinye ta bi ma'ana so ya riga ya nutsar da ita inna lanaraha fi dalalin mubin lallai mu yan bayan fage da muke wannan ya yamadi din muke kwarmata zance haƙiƙa muna ganin ta lallai tana cikin bata bayanan ne anan akwai abin da zamu iya tsinkaya shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu wata addu'a idan ibtila'i jarrabawa ta fada ma wani ba za ka ce kai ai saboda iyawarka da gogewarka bane yasa ka sha sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtala bihi ghairi na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ni ya sama mani lafiya daga abin da ya jarrabi wani na da shi saboda in ka ga mutum ya fada bala'i shi ma ba ya so bane ya fada bala'i jarabawa ce ta same ta kai kuma da Allah subhanahu wata'ala ya tsare ba wai gwaran hikimar ka bace ba iyawanka bane ba tsimin ka bane ba dabara ka bace malamai ana fahimta to anan in muka koma abin da ya shafi Nahu. niswatun zamu duba jam'i ne na mata da kamata yayi inda ba qur'ani bane da sai ake wa qalat niswatun ana fahimta malaman nahu sai suka tafi matafiya da dama daga cikin suka ce a'a ya halatta saboda jam'u na niswa wato jam'i ne amma ba haƙiƙanin jam'i ba jam'i ne majazi ana fahimta kamar huruf kana iya cewa qamatil huruf kana iya cewa qamal huruf ba jam'i bane haƙiƙi ana fahimta kamar ulum ala wazni fu'ul kana iya ce kasuratil ulum da kasural ulum jam'i ne wanda yake majazi don haka irin abin da ya faru a nan kenan wasu kuma daga cikin malaman Nahu suka ce a'a ana iya cewa wa qala niswatun ana iya cewa wa qalat niswatun duk wanda aka faɗa daidai ne kamar irin kwatankwacin sa yayi kama da faɗin Allah subhanahu wata'ala qalatil a'rabu amanna wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna anan ya kawo sa jam'i na maza a can kuma yayi amfani da jam'i na mata malamai suka ce ya halatta wasu ka ce a'a akwai muqaddar mahzuf akwai abin da aka share abin da aka share shine majmu' wa qala majmu'u niswatin fil madina wato gungun mata sai suka faɗa a cikin garin misra Inji wasu malamai sannan imamul amash rahimahullah an samu yana karantawa bi min nun amma riwaya ce shazza wacce yake malamai ba su itibari da ita ba ba su ɗauke ta a matsayin riwaya wacce ta inganta ba shi yakan ce wa qala nuswatun fil madina bi dhammin nun amma kiraa ce tasa rahimahullah bata inganta ba ina fata muna fahimta imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba akan ce shaghaf akan ce sha'af in aka ce sha'af bil ain bi ma'ana ru'usul jibal saman dutse can kololuya ana fahimta to nan ma malamai sai suka kai ruwa rana wurin tafsirinta abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace in aka ce ashab bil'ain shine al qatil so wanda yake zai iya halaka mutum ya kashe shi ana fahimta irin wannan zaka ga eh, irin su majnunu laila ana kawo hikayat a karkashin sa da dama uhibbu min al-asma'i ma wafaqa asmaha aw ishbahahu aw kana minhu mudaniya يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية wai shi yana son wata ce ana ce da ita laila aka ce ai wai tana iraki amma shi yana garin madina ita ba ta da lafiya sai ce kai kai cona ni ina ma ake ni ne likitan ganta ta gani ana fahimta irin wannan hikaya din zaka ji shi a irin waɗanda ainihin so ya ci ya cinye gaba ɗaya wanda bai rage musu ba an ce lokacin da aka ga danginsa suka ga abu ya kai ya kai ya kici ya kitin yawa sai suka ce kai tashi mu je mai umra mu tasa ka ka fuskanci alqibla kai addu'a da aka tafi aka ce to daga hannu ka kalli ka'aba ya kalla ya daga hannu bayan yayi tawafi aka ce to ka ce ya Allah yadda ka raba gabas da yamma da kudu da arewa ya Allah ka raba ni da laila aka ce ka faɗi haka sai ce shi kuma ya Allah yadda ka haɗa gabas na kallon yamma kudu na kallon arewa ka sake ƙara ainihin danƙon zumunci tsakanina da laila malamai muna fahimta to kadisha afaha a wata a wacce bata inganta ba sannan qad shagafaha Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake an ce ash bil a'in shine al-hubbul qatil so wanda yake na iya kasa ma'abucinsa amma ashagaf, so ne wanda yake zai tani kurkusa zai ci mutum ya cinye amma sai yi yana iya bayyanawa ta kuma yana iya wato ainihin in bayyanawa ana fahimta malamai imamul asma'i rahimahullah yace idan aka ce ashagafu akan ce ashagafu. bi fathi shin akan ce ash-shighaf ma'anan arab da'un wata cuta ce wacce take kwanciya a ƙarƙashin tsakanin ƙirjin mutum na dama in ji asma'i rahimahullah ya ce wato ainihin sai ya kafa hujja masu iya magana suna ce wa hala hammun duna zalika dakhilun dukhul ash-shaghafi man dukhul ash-shaghafi asabiu yace a da a ko a wato ciwo ne wanda ke kwanciya ƙarƙashin ƙirjin mutum wato na dama a tsakankanin awazunsa kaga idan ciwo ya kasance tsakankanin awazu zai zama magance shi da wahala kamar inda ya bayyana to haka kauna kauna in ta shige cikin awazu ta samu sai lub lub lub ta shige tsakani ya za a yi a zakulota kaga yana da wahala ina fata muna fahimta abu ubaida ma'mar bin al-musanna rahimahullah yana ɗaya daga cikin jigajigan katafaren malaman lugha a wannan al'umma yana cewa shaghaful qalb in an ce ainihin tsakankanin zuciya abin da ya ratsa shine ghilafuhu bangonsa wato so ya riga ya cinye bangon ya cinye cikin ya kai ga irin abinda Hausawa ke cewa kwarmin zuciya ko kuma kogon zuciya ana fahimta sannan imamul hasan ya in an ce ashagaf shi shine batinul qalb wato cikin zuciya shagafa hubba son yanzu ya bar wajen zuciyan ya koma ya ratsi cikin ya shiga kaga ashe jawo shi misali yana da wahala yadda ka san kaman cutan kurkunu ne mun san kurkunu kuwa kun san shine yake fitowa kaman kana ko kuma kaman abun ga a jikin mutum to ai kaga idan za a kashe shi ai jawo shi ake yi a fito da shi to kamar jawo da shi ai aiki ne ba dan karami ba to haka son da yake ya ratsa cikin zuciya ya cinye bangon zuciyar ya shiga ciki ya yi naso ya yi kwanciya kamar ruwa jawo shi malam yaya za a yi yana da wahala ina fata muna fahimta abdullahi bin am ده علي بن الحسين ده حسن البصري ده امام المجاهد ده ابن محيصن ده ابن ابي عبلة رحمة الله عليهم سوما سنة كرن توا بالعين اما قراءة كيوتك ما لمي بس اعتباري بس رئيسة اما تأين قراءة ده تأين انت با سوشو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شعفها بالعين amma qira'a ce wacce yake yadda ba ta inganta ba Imam al-Farra rahimahullah yana ɗaya daga cikin manyan malaman ya yace kaman abinda Qur'ani ke so ya a nan, ka annahu zahaba biha kulla mazhab in kace fulanun shagafa al wane so ya cinye shi wato son yanzu ke ɗawainiya da shi ba shi ke ɗawainiya da ƙaunar ba kun san akwai mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ke jaraba da irin wannan ana fahimta ya zamana ba shi ke yi wa son yadda ya so ba son shi ke tsawainiya da shi to sai irin wannan ta'abiri na ƙur'ani kenan kada shiga faha ubba so ya riga ya kai ta inda zai kai imamu ikrima da mujahid radiyallahu ma suka ce dakala hubbuhu tahta shagab wato son sa ya riga ya shiga tsakankanin awazu abin da ya shiga tsakanin awaza malam fidda shi da sauki ba zai zama da sauki ba to irin abin da ya sami annabi yusuf kenan alaihi salatu salam da wannan mata ibnu jarir shi ya kai ta wannan magana daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace a'a aliqaha hubba son ya riga ya mannu da ita ta mannu da son son ma ya mannu da ita ba za ta iya rabuwa da son ba son ma ba zai iya rabuwa da ita ba ana fahimta kun ga jarabawa ya kai jarabawa imamu sha'abi rahimahullah yace an ce al-mashghuf wato shine al-muhib wanda yake kauna amma idan aka ce al-mash'uf bil ayn shine al-majnun wanda yake son ya riga ya hauka shi irin majnun laila wanda na baku labarin ta yanzu <laughs> an fahimta shi ba yadda ya iya gaba ɗaya ya riga ya kai bango ya kai ƙarshe kamar yadda abin ana ce da shi wani lokaci wai ya jahid menene jahid ya jamilu bi azwata shi an tafi fagen jihadi ne ka san jihadi adam da takubba ake da wasu abubuwa to shi jamilu ne sunan abin da yake nima busaina aka ce ya kuluna jahidi ya jamilu bi azuwata sunan budurarsa azuwa ana fahimta aka ce kai jihadi kai jihadi a haba ni akwai wani jihadi zan in ba nata ba ana fahimta irin wannan zaka ji shi kamar almara amma kuma hakika ne na faruwa يقولون جاهد يا جميل بعضوتها فأي, فأي جهاد غيرهن أريد أنا فهمتها لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد wai wanda aka kashe a cikin tsakankanin matan ya yi shahada ba sai an kashe shi a fagen ba to irin waɗannan hikayat zaka ta jin su ana kawowa irin abin da ya sami wannan mata kenan imamul hasan radiyallahu anhu ce qad batanaha hubba ya riga ya lullube ta da so so ya riga ya cinye ta ya cinye imamul jauhari rahimahullah yace sha'afahu ai ahraqa qalba in kace sha'afa fulanun al-hub sha'afa fulanan al-hub wani so ya riga ya kona zuciyarsa baya ji bai gani bai tunani bai tako sai da wanda yake kauna irin wannan hadisi ya tabbata a cikin bukari rahimahullah hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wato hadisin barira da mughis barira inna radiyallahu anhuma ta kasance yantaccen kuyanga ce ta aisha radiyallahu anhuma kun san idan wato bawa da baiwa suna karkashin bauta sai ya zama cewa ita matar ta samu yanci to tana da zaɓi musulunci ya ba ta zaɓi tun da yanzu ta zama ɗiya in tana so ta ci gaba da zama ƙarƙashin bawa in kuma tana so ta yi bore ta ce a'a ba za ta zauna ba to a lokacin da Aisha radiyallahu anha ta yanta barira Allah ya ƙara mata yadda shi mijinta Muhis radiyallahu an yana ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya ƙara masa yadda sai suna auratayya sai ta ce da shi ita barira Allah ya ƙara mata to shi kenan yanzu kai malam mughis sai ka ainihin ka samu ta kanka don ni yanzu na riga na n2 na samu na koma grade 2 wato na koma matsayi na biyu malamai kuna fahimta yanzu ba zan iya haƙuri a matsayi ta ta ɗaya ba wacce na samu ‘yanci in zauna a ƙarƙashin bawa ba zan iya wannan aiki ba rawin hadisi ya ce radiyallahu anhuma sai ka gan shi yana binta yana kuka kuka da hawayensa gemunsa ya jiƙa. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ta ya zauna da ita ce ya ke barira ta ce na labbaika wa sa'adai ya rasulallah na amsa kiran ka sau biyu shin wai wannan mutum ba za ki tausaya mata mata ki hakuri ki ci gaba da zama da shi ba ta ce a wahyun ya rasulallah shin wannan wahayi ne aka yi cewa in koma ƙarƙashinsa ko ko a'a kana bani shawara ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce a'a ina baki shawara ne saboda ina mai ceto ne ina naga yadda ya fada ce ya rasulullahi kai hakuri ba zan iya koma gidansa ba ana fahimta wannan hadisi ne ingantacce a don haka in ka ga wani mutum yana ta bulayi kai in Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka to sai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ga Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mun karanto kaɗan daga cikin ƙisarsa da wasu daga cikinku yana ɗaya daga cikin khalifofi na bani umayya wanda yake babu wanda ya adalci irin nasa a lokacinsa amma matarsa fatima bintu abdul malik ita ɗiyar sarki ne ɗiyar khalifa mijinta khalifa sannan tana da 'yan uwa guda uku dukkaninsu kowanne khalifa a lokacin tana da wata kuyanga saboda tsananin kyanta saboda tsananin kyanta an ce Umar dan Abdul Aziz radiyallahu an baya iya haƙuri in ya ganta duk ko da yana cikin jama'a ta zo wucewa sai ya nuna gata nan za ta wuce ana fahimta amma ka duba mutum adili ne mutum gashi ga tsoron Allah ga kaza ga kaza domin saboda adalcinsa a lokacinsa aka ce sai mutum ya haɗu da mutum ya ce da su shin wai abin nan ƙur'ani izini nawa ka karanta cikin ƙur'ani daren jiya to amma kaga Allah subhanahu ta'ala ya masa jarrabawa da kuyan gan matarsa malamai ana ko fahimta don haka in kaga wannan kai saka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtala bihi ghairi nagode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya kare ni ya sama mani lafiya daga abin da ya jarrabe wani na da shi dan ba wai iyawarka bane ba dabaranka bane ba tsaminka bane al'amari ne na zuciya kuma tana hannun Allah subhanahu wata'ala yakan juya ta yadda ya ga dama ana fahimta malamai wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba mata daga cikin garin Misra suka taru suna cewa wai matar babba ita babba matar babba wai ka ji lalacewa ta buge tana neman bawan da yake mata ɗawainiya wanki da wanke-wanke da shara wai shi ta koma wai tana ƙauna ƙadu sharafa hubba so ya riga ya cinye ta ya riga ya kai ta ƙarshe inna lanaraha fi dalalin mubin lallai mu haƙiƙa muna ganin ta cikin bata bayanan ne gashi nan فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدلت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاج لله وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم to a lokacin da labari ya fantsama a cikin garin kasar Misra mai faɗin alkhairi ma in akwai shi ya faɗa mai faɗin sharri ya faɗa kamar yadda mai iya magana ke cewa qad qila ma qila in sifan wa in kadiban fa ma min qawlin idha qila an dai faɗi abin da aka faɗa kai menene hanzarinka daga maganganun mutane sai Allah subhanahu wata'ala sai jefa mata ilham da ta zauna ita kadai ta ce to mutanen nan suna da daman su faɗi abin da bakinsu yake so ya faɗa tunda su ba su yi tozali da abin da ni na tozali da shi ba ba su kuma ga abin da ni na gani ba saboda yadda masu iya magana suke cewa famara'in kamar sami'a shi wanda ya gani ba kamar wanda ya ji bane shi yasa Hausawa suke cewa wai in kaga kurma a guje bai shi kuran kaya shi gani yayi ba wai labari aka bashi ba malamai ana fahimta ma sami bi makrihin a lokacin da ta ji makircin matan kasar misra wannan na la'antanta wannan na zaginta wannan na faɗin munanan aiki game da ita arsalat ilaihin sai ta aike masu ta ce to ku zo ina gayyatan ku domin ina so in shirya muku liyafa wacce yake ta farko ba kuma taba shirya irin ta ba a cikin garin misra aka tura manyan mata irin ire-iren su kamar yanzu a ce matan kwamishinoni misali tun da ita matan minista ce finance minister to sai ta aika ta gayyaci matan ministoci ire-irenta da kuma matan kwamishinoni da duk wani stakeholder mai fada a ji a kasar misra ta ce to matan su zo ina son mu zo mu goga gemu da gemu sannan mu yi musayar baki malami ana fahimta wa ata hunna muttaki'a sai ta tattalan musu majingina malamai sun yi fasassari akan waɗannan wurare a ana cewa albarzam albazmawar wato wurin jingina yadda ka san kaman akwai abin da hausa ke cewa tuntun an waye da shi ko yau aka tattalan ma kowa wurin jingina wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ana kiran shi isti'ara saboda ai duk mutumin da aka ba sa wuka aka ba shi majingina to ai ta'adi zai yi to amma sai aka ce muttaka'an majingina amma abin da ake nufi anan abinci abincin kuma irin wanda za a yanka kamar yadda ka san ta'adar da yanzu yahuda ta suka kawo musulmai ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la ta'kulu bishimal kar ku ci abinci da hannun hagu fa inna shaytana ya'kulu bishimal shaytani shike cin abinci da hannun hagu kenan irin wannan ta'ada ta yahudawa za mu fahimci cewa tana da asali saboda ai a kasar misra ma akwai yahudawa an fahimta wasu malamai suka ce a abinci ne aka kawo amma kamar irin halin da ake ciki a yau za a kawo maka ainihin spoon cokali za a kawo fork cokali mai yatsu sannan a kawo wato knife shi ne za ga mutum wai shi ya zama ba yahude musulmi allah ya ka musulmi sai ya soki wannan ya kama wannan ya zama shaidani tun da yana ci abinci da hannu hagu ana fahimta malamai imamu dhahak shi ya faɗi wannan magana ce muttaki'an shine bazmawar wato abin da yake abin jingino wa qala atiya imamu atiya rahimahullah ce ta'am abinci ne amma an ce abin jingina abin da ake nufi abinci imamu hasan ya faɗi irin wannan magana ibnu jubair shi ma ya faɗi irin wannan magana qala abu ubaida abu ubaida ya ce rahimahullah shine ma'ana gunul musanna in aka ce al-muttaka wurin jingino huwa namruk shine wato ainihin filo da shimfiɗa wanda za a zo a baka yuttaka wa alai wanda za a jingina ta kakkawo musu kowa zai jingina wa qala sai yace za a maqaumun annahu al wasu mutane suna ikrarin cewa a shine abinci in an ce utruj wato abin nan wani abin sha ne mai kama da lemu akan yanka shi ana fahimta kaman gwaiba wa hadha afsalu batilin fil ard yace wannan shine mafi karya. wato a cikin abin nan a cikin karerakin ƙasa walakin sai dai asa an yakuna ma'al muttaka uturujun yakuluna sai ya zanto bayan an kawo musu wurin jingina an kuma kawo musu ainihin abincin da za su ci yace an faɗi wannan magana ba za mu ci a'a ba malamai ana fahimta imamu mujahid yana karantawa radiyallahu an wa a'tadat lahunna mutka'an bi taskini ta' ana fahimta sannan dukkanin ƙura suna karanta mutaki'an sai ya to man ƙara a bitashdid don wanda ya karanta mutaki'an bitashdidid ta ma'anan shi a ta'am wato shine abinci wa man ƙara a mukhaffafan wanda ko ya karanta bitashdid bitaskini ya ta ce wa atat kulla wa aidatin min hunna abin nan falon masu mi azbi makari hinna arsalat ilaihin wa atat dadla hunna mutka'an wanda ya faɗi wannan abin da yake nufi abinci malami ana fahimta bahuwar otrot to ayyan makana ko dai majingina ne ko ko abinci ana iya haɗa maganganun ya koma wuri guda ɗaya sai a ce ta kawo musu wuƙaƙe wanda daga cikin abin akwai abin da za a yanka shi da wuƙa domin a ci sannan bisa ga haka in an ci an ƙoshi akwai wurin jingina saboda a huta kafin a tashi a fita kun ga maganar ta haɗu ana fahimta wa atat kulla wa'idatin min hunna sikina sai ta bai wa kowace daga cikin matayen kwamishinoni da ministocin nan sai ta ba ta wuka asikin wato akwai yarurruka guda uku na malamai imamul farra da kuma imamul kisa'i rahmatullahi alaihi ma suka ce yuzakkar wa yu'annas akan ce da sikkin saqata sikkin akan kuma ce saqata sikkin wuka ya fadi kuma akan ce wuka ta fadi wato yuzakkar wa yu'annas ana fahimta sai suka kafa hujja da cewa fa'ayyata fi sanami ghadata qurrin bi sikkinin muwassaqatan nisabi kaga sikinin muzakkar amma ta ce muwassaqatan nisabi wanda kanta aka ɗaure shi ta mayau kaga muwassaqa bitta don haka suka ce yuzakkar wa yu'annas ana iya ce da sikin saqatat a sikin ana iya cewa saqatat as-sikin imamul kisa'i da farra su suka faɗi wannan magana imamul jauhari rahimahullah yace abinda muka ji a wurin larabawa al-ghalibu fi sikin at-tabkir abinda yafi yawa a cikin yaren asikin shine muzakka. kenan abin da zamu fahimta ba laifi bane yana iya zuwa mu'annas shi ma aurinsa amma bi qilla da dan kaɗan ɗan lokaci wato ba wai kowane lokaci ba amma al abin da yafi yawa shine ya kasance muzakkar sai ya kafa hujja shi kuma yana cewa yura nasihan fi ma bada wa idha khala fadhalika sikinun ala al-halqi habiqu yace ka gan shi dai mutum ne in ka gansa a fiska kamar mutumin Allah kamar mutumin kirki amma idan ya ware to wannan wata wuka ce wacce yake a makoshi mai yanka ana fahimta da shi anan ya kawo a anan ma'anansa wato tana zuwa da ma'anan namiji to ayyan makan shin wuka ko da mace ce ko da namiji ne ba shi ne muke so mu isa ba Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa qalat ikhruj alaihin sai ta ce a fito musu da shi annabi Yusuf bayan an zo an tattale abinci kowace tajin gina, aka ce ta zo ta yi masa adon da bai taɓa yin wannan ado ba tun da yake zaune a cikin wannan gida aka kawata shi kar ku manta ba mun karanto da ku a cikin nafsi can malamai da dama cikin hadisi sun yi bayani. annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usiya shatrul jamal an bashi ko mu ce shatrul jamal an bashi rabin kyau da shi da mahaifiyarsa sarra an ba su rabin kyau to sai ka duba kaga kana da kyau ka tsara da wanka ka ɗauki haske ka feshe turare yaya kake tsammani za a yi malamai ana ko fahimta wa qala taqrud sai ta ce a fito masu da annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma ra'ainahu a lokacin da suka gansa akbarnahu nan akwai fasafari na malamai da dama ana fahimta imamu qatada radiyallahu an yace wato a'zamnahu sai suka girmama shi wa qala ibn zaid ibn zaid yace radiyallahu an a'zamnahu wa buhitna wato sun girmama shi har ma suka dumauce hankalinsu ya bushe saboda tsananin irin abin da suka gani na kyan annabi yusuf alaihi salatu wassalam a wani kaulin aka ce a'a akbarnahu ma'ana hibna suna ganinsa kawai sai kowace ta fara al'ada saboda tsananin kyau amma wannan magana da'if wanda ya rawaito shine Imam Dhahhak rahimahullah magana ce tana da rauni yana cewa abin da yasa muka ce akbara ko akbaratil mar'a mace ta yi al'ada saboda an samu daga wurin mawaƙan larabawa suna cewa nisa nisa'a ala na wala a nisa'a akbar na ikbara mukan je wa mata da sunan taka idan ya zama na suna cikin tsarki amma ba mu kusanta su idan ya zo su sun yi al'ada al'adan cewa sai ce to mu kuma hujjar mu kenan ibnu jarir sabari rahimahullah ce a'a wannan baiti ba mu san wanda ya faɗe shi ba don haka mu kuma ba mu taɓa jin cewa akan ce akbaratil mar'a mace ta yi al'ada ba misali kaman dhahika ne akwai daga cikin malaman nahwa wanda suka tafi malaman lugha akan cewa akan ce dhahikatil mar'a mace ta yi al'ada amma kauli ne da'if suka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye fa dhahikat wai sai ta yi al'ada to ganin al'adan ai dama mace mai al'ada ana tsammanin za ta haihu fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sai suka ce to mu kuma mun ji daga wurin wasu daga larabawa akan ce dhahikatil mar'a mace ta yi al'ada don haka falamma ra'ainahu a lokacin da matan nan suka ga annabi yusuf ana fahimta akbarnahu sai suka yi al'ada amma wannan magana na ce bata inganta ba ibnul ambari rahimahullah shi ma ya tafi irin matafiya ta wannan magana cewa eh duk sai suka yi al'ada ana fahimta abu ubaida mamar bin musanna rahimahullah shi kuma ya mai da wannan magana ya mai da martani ga wannan magana yana cewa laysa fi kalamil arab bai zo ba babu a cikin maganganun larabawa akbarna cewa bi ma'ana hifna cewa mata in an ce akbarna ma'anan shi sun yi al'ada mu ba mu taba ji ba a cikin maganganun larabawa walakin sai dai asa an yakunna min shiddati ma a'zamnahu ya ce babu laifi ƙila din saboda tsananin yadda suka girmama shi din sun yi al'ada amma ba wai ma'anan habna shine akbarna ba ba mu ji wannan a cikin maganganun laraba ba imamu Zajja shi ma ya musa wannan magana a ce akbarna bi ma'ana habna wai sun yi al'ada to magana dai mafi rinjaye jama'a ita ce falan mara ainihu a lokacin da suka ga annabi yusuf ya fito ga haske ga kyau ga hanci ziriri ga haƙora kaman ruwan suga ga kuma idanunsa da haske yadda kasan wata akbar Nahu sai suka girmama shi wa qatta'na hun sai suka daddatse hannayensu imamu mujahid yana cewa hazzan hazzan bisikin gunduwa gunduwa da wuka ana fahimta saboda tsananin fitinar kyau da suka gani imamu qatada yace radiyallahu an hazazna aydiyahun sun kakkatse hannayensu wa qala ibn zaid ibn zaid yace radiyallahu an ja'alna sai suka fara yahzuzna aydiyahunna bisikin suna kakkatse hannayensu da wuka wala yahsibna ba su tunani illa annahunna yahzuzna turunj ba sai kawai suna ganin suna yanka wannan lemu ne da aka kawo suna tunanin lemu suke yankawa lemu suke yankawa kada za a hon hankulan su ya gushe ya tafi ya min mimma ra'ayna saboda abin da suka gani na kyau malaya kake gani wannan kyau ana fahimta irinsa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da mu inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la ala qalbi bashar a cikin aljanna a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jinsa ba duk ma yadda tunaninka ya bijiro maka da shi na maganan zaman aljanna an wuce da tunaninka ana fahimta shi yasa qur'ani zaka ji ce muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان matan aljanna kai kace ya kutu ne da marjani ana fahimta wani zubin ka yace ka annahunna maknun kai ce wani kwai ne wanda ake tarare ake boye shi wani zubin ka yace wa hurun ain da mata masu manyan idanu ka amsalil lu'lu'il maknun kaman lu'lu'i boyayye jaza'an bima kanu ya'malu wani zubin ka yace inna ansha'na hunna insha'an faj'alna hunna abkaran uruban atraban li ashabi al-yamin to in namiji misali yana da irin wannan kyan a duniya to yaya kake tsammanin kyan matan aljanna kaga to da mazinaci ya samu taimakon Allah subhanahu wata'ala ko ma ba dan tsoron wuta ba saboda son shiga mata ba son mace yake sa mutum ya zina ba sai ya ce to bari in kame ko dan saboda matan aljanna to amma kaga bai samu taimakon Allah ba Allah subhanahu wata'ala yake wa qatta'na aydiyahun suka kakkatse hannayensu gida-gida gunduwa-gunduwa saboda tsananin abin da suka gani na kin annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi sa ibnu jarir at-tabari rahimahullah yana hakaitowa an rabi'at al-jurashi daga rabi'a yana cewa qusima al-husnu nisfain an raba kyau gida guda biyu fa qismun fa li yusuf wa ummihi nisf sai aka raba wa annabi yusuf da shi da mahaifiyarsa aka ba su rabi ita ce sarra sunan mahaifiyarsa kenan Wani sulisa irin sa'irin nas sauran rabin kyan kuma shine na mutane ana fahimta duk abin da ka gani yanzu na wani mutum kyakkyawa ko wata mata kyakkyawa to yana ɗaya daga cikin rabin abin da aka baiwa wato al'umma amma tsananin rabin guda rabin kacokan yana ga annabi yusuf da mahaifiyarsa alaihi masalatu wassalam Malami ana fahimta bayan an yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qulna hasha lillah akwai yarurruka guda hudu a cikin wannan kalma akan ce hashaka akan ce hasha laka akan ce hasha laka akan ce hasha laka yarurruka guda hudu inda ake amfani da shi kuma ana amfani da shi ne wurin abubuwa guda biyu na farko a istisna zaka ce misali ja'an nasu khala zaidin ko ja'an nasu ma khala zaidan mutane sun zo amma banda zaidu a listisna wuri na biyu kuma a tabria wurin barrantar da kai kamar yadda mata suka yi hasha lillah ma'azallah muna neman tsarin Allah a wani kaulin tanzihan lillah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ana fahimta ma haza basharan kai wannan fa bai kasance mutum ba bayan sun tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wannan ba dan adam bane irin wannan kaga sun yi koyi da annabawa annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da ya nemi ganin Allah subhanahu wa ta'ala laifi lan tarani ana fahimta walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك أركيا تبتا مكا أنا فهمت دائما النبوة هكا سكي غازنوني تا يونس بن متى ألوكة شيما دا بيفارو أبنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك sai ya tsarkake Allah subhanahu wataala mala'iku ma wa yawma yahshuruhum jami'an menene ce yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an fa yaqulu lil mala'ikati ay ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinn can kuma qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya to abinda waɗannan mata suka kenan suka ce asha lillah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala asalin alhasha wato daga hashiya ne ma'anansa gefe in an alhasha an nahiya gefen wani abu wani mai hikima yana cewa bi ayyil hasha amsar khaliful mubayinu sannan wani yana cewa hasha abi saubana inna bihi dhannan anil milhati washatmi asalinsa an nahiya gefen abu ko kuma bangarensa wa ma'anaha malamai suka ce ma'anansa ma'azallah muna neman tsarin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda imamu mujahid ya faɗa sannan a cikin kara'at abu am ɗaya daga cikin manyan malaman ƙurra yana karantawa hasha lillah waslan idan zai sadar da ayan nan da wacce take tafe yakan tabbatar da alifin a baya wa qul hasha lillah ma hadha bashara ana fahimta amma sauran malamai gaba ɗaya su sukan ce hasha lillah waslan wa waqfa wurin tsayawa da kuma ainihin sadarwa su sukan karanta ne da hasha ba tare da alifin a baya ba shi yasa mai shatubiya ke cewa ma'an waslu hasha hajja da'ban li hafsihim wato duka wuraren guda biyu can in ka tafi can a lokacin da aka zo wa qulna hasha lillah ma alimna alaihi min su abu am yana karantawa bil alfi waslan in zai sadar yana karantawa da alifin su kuma dukkan wuraren guda biyu suna karantawa hasha ba tare da alifin ba ina fata muna fahimta ma haza basharan suka ce wannan ma ba ma mutum bane bai zamo halitta daga cikin irin wanda muka sani ba ai ma ta kunu, bashar ibnu zaid yana cewa radiyallahu an dan adam ba haka ya kamata ya zamo ba in haza illa malakun karim wannan bai zamo ba face wani mala'ika ne a cikin mala'ikun ma yana ɗaya daga cikin manyan mala'iku masu girma malamai ana fahimta idan muka koma yaran nahau da dai na kan so rabu da maganar nahau da balaga malamai suka ce a'a ɗalibai suka ce yana da kyau mala a dinga bayani saboda za a samu fa'idantuwa shi sa inda irabin ya zo mukan dan buɗa mun san dai masu sauraron mu ba lallai bane su fahimta su dai abin da suka fi ba hankali su fahimci kinsa ina aka kai su kuma ɗaliban ilimi suna bibe da irabi da kuma balaga ma haza basharan nan akwai yarurruka guda biyu ana fahimta wato akan karanta ma haza basharun amma wannan ba bata inganta ba biddab abul mutawakkil da abu nuhaik da ikrima da mu'adunil al-qari su ne suke karantawa ma basharun biddam binnan birraf sannan ubay ibn ka'ab wa abu al-jawza wa abu sawwab radiyallahu sukan karanta ma haza bisharan kamar da aka samo wannan riwaya daga ibnu jarir yana cewa huddithu an yahya ibn ziyad al-farra an bani labari daga yahya dan ziyad alfarra. qala ya ce haddathani eh, bi'ama bin raja bi'ama dan raja ya bani labari at mutumin banu taim wa ya kasance yana da haske a goshinsa da kafafu qala ya ce an abul huwairis al-hanafi an samo daga abul huwairis mutumin banu anifa innahu qara yana karantawa ma hadha bisharan ma'ananta ai wannan irin ɗa bai cancanci a ce ana cinikinsa bare an sai da shi ba bi ma'ana ma haza bi mushtaran ai wannan ya wuce a ce wai an siyo shi a matsayin bawa irin wannan kyakkyawan yaro za a kawo shi a ce bawa ana fahimta to sai malam ya ce a nan akwai lokatu ahalin naj akwai lokatu ahalin hijar a nahu hijazawa su akwai abin da ake cewa ma alhijaziyya ma wacce yake ta mutanen hijaz ita idan ta zo tana aiki ne irin aikin laisa bai ma'ana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar tana yi wa mubtada rufa tana yi wa khabari nasba sai ka ce ma zaidun jalisan zaidu bai zauna ba ma amrun qa'iman amru bai tsaya ba ma anan sai ka ce ma alhijaziyya irin wannan Alkur'ani ya sauka da shi a cikin suratul mujadila ko mujadala ma hunna ummahatihim ana fahimta saboda ai wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuktaru fil jam'i wa fil nazmi ma abin da ya kasance jam'ul muannath salim ne ana yi masa rufa da damma yi masa nasba da jari da kuma kasra don haka ma hunna ummahatihim ummahati innan shine khabaru ma al-hijaziyya amma mutanen naji su idan ta zo sukan ɗauke ta ne a matsayin nafiya kawai ma zaidun jalisun ma amrun qa'imun sai su kawai ma annafiya la amala laha ba ta da wani aiki su auren su ana fahimta imamul farra sai yace sai shi ya tafi akan cewa wai yaran mutanen najdi wanda su suke yi wa ainihin kabarin rufa su yi ma mubtada din rufa sai ce wai huwa aqwal wajhain shine mafi karfin fuskoki a larabci ana ko fahimta to wannan magana sai yayi kokarin kafa hujja da fadin wani mutum la shaftana ma anwi wa yanwi banu abi jami'an fama hadhani mustawiyani fama hazani mustawiyani yace to wannan wani abu ne wanda yake gashi hazani mustawiyani wannan mubtada wannan khabar ma'anan ta zo ne da yare irin na ahalu annaj yace tamannau li al-maut alladhi yush'abu al wa kullu fatan wal maut yaltaqiyan wai mutane suna nan suna ta kokari suna so in mutu a to ni malam na mutu kai ka zauna ka jira duniya malamai kuna fahimta ba shi muke so mu ce ba sai kafa hujja da wannan amma imamu zajjad rahimahullah sai ya maida masa da martani yace malam inna kitaballahi aqwal lughat imam al-farra da yake wai yaran najdu ya fi karfi yace wannan ghalat magana ce kuskure ce tsantsa saboda alqur'ani ya fi yaran kowa karfi tunda ya sauka bin nas ce ma hadha basharan ya kuma ce ma hunna ummahatihim maganan farra'u jama'a ko jingine ta inji imam az-zajjaj saboda duk iya sanin ka ga lugha da kuma nahu, in qur'ani zo da sabanin abin da kai ka zo da shi jingina naka za ya kama na qur'ani ana fahimta a don haka kenan shi yasa ibnu jarir yake cewa rahimahullah lallai matafiya ita ce a tafi akan ma haza basharan imamu khalid da shi da sai bawai kai da ma dattawan gogaggun tsofaffin malaman Nahu na da duka sun tafi akan cewa ma alhijaziyya ta mutanen hijaza ne haza in shine ismu ma mabniyun alal fat basharan shine kabaru ma mansubun biha gaba ɗaya sun riga sun tafi akan wannan magana don haka wanda ya karanta bin raf'i wannan qira'a ce wacce yake shadda kamar na ne bayani ana fahimta malamai ma hadha basharan in haza illa malakun karim ai bai zamo ba face wannan wani sarki ne wato mala'ika ne a cikin mala'ikun ma babba in kake malak bi fakhil lam mala'ika asalinsa kuma min ma'aluka sako zaka ce alaka ni fulanun wane ya kawo mani sako ya aluku ni fulanun wane yana kawo mani sako mala'ika yan sako fasararsa kenan ana fahimta shi yasa wani mai hikima ke cewa falastu li insiyin walakin limal'akin falastu li insiyin ni ba a yi ni dan mutum ba walakin akin, sai dai an yi ni ne dan mala'iku tanazzalu min jawi sama'i yasubu ko kuma tasubu ko kuma dai yadda yazo abinda muke so mu ce wato al mala'ik ko al malak jakada ko kuma ɗan saƙo an samu a wata ƙira'a daga ubai da kuma abu ruzain da ikrima da ainihin aljahdari da abu haiwa su suna karantawa da kasri almim ma haza basharan in haza illa milkun karim wannan bai zamo ba face wani mulki ne mai girma an gane bambanci in kace malak bi fat'il lam wato mala'ika in kace malik sarki in ka ce milk sarauta amma duka waɗannan kira'o'i jama'a ainihin ba a samu ta inganta a wurin malamai ba ana fahimta don haka kenan za mu yi ittifaƙin cewa kira'a ita ce ma haza basharan wannan bai zamo ainihin mutum ba to in ko bai zamo mutum ba me zai zamo ko dai ya zama aljani ko ya zama mai. mala'ika kamar yadda suke cewa kalu launa nuzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم kenan إن بي zama dan adam ba to ko dai zama aljani ko kuma ya ana fahimta shi yasa can suke cewa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura kenan in bai zame mala'ika ba in bai zama dan adam ba zai zama mala'ika Allah subhanahu ta'ala ya ba su irin wannan martanin a can can can can qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula kenan inda duk a ce a cikin kasa mala'iku ne ke tafe da kafafun su to da mun sako da mala'iku ma nunazzilu mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin ba mu saukar da mala'iku sai da gaskiya ita ce mutuwa duk ko wanda ya yi tozali ido biyu biyu da mala'ika to ranar uwa shi za ta haifi wani matayensu ya su zama gwagware sannan kuma ‘ya'yayen shi zama marayu mai kuka ya masa kuka domin ranar babu zaman duniya malamai fahimta don haka ma haza basharan wannan bai zamo namiji ba bai zamo ɗan adam ba in haza illa malakun karim wannan bai zamo ba face mala'ika ne cikin mala'ikun ma babba mai girma to za mu dasa aya nan insha Allah an ce lokaci yayi za mu ji irin martanin da ainihin ta maida musu saboda ai yanzu ita na ta ma za ta iya cewa ma ai to ai ni da ma sauki ban yanke hannu ba ana fahimta tunda ku daga zuwa bakunta kawai daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ai ni da ma muke kwana a gida ɗaya ban taɓa yanke hannu ba to kun gani na ma na cancanci a yabe ni <laughs> an fahimta to za mu ji wannan magana insha Allah za mu kwana anan insha Allah sai kaɗan daga cikin abin da aka samu na tambayoyi mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat malam don Allah a saka yayana cikin addu'a bai da lafiya da sauran musulmai baki daya na gode a sharuwa lafiya to Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya Allah ya sa kuma ciwon sai ya zama kafara wani mai tambaya ina ga ko Zakariya Hassan ne yake sunan shi ko Hassan Zakariya <clears throat> yayo tambaya game da itikafi yake cewa to <clears throat> shi ya saba itikafi <clears throat> amma bane yana ganin cewa game itikafin nan ba zai yiwu ba to ai shi shikenan dama idan mutum ya saba aiki ya zamana cewa aikin ya tsaya Allah subhanahu kan yakan bashi ladan wannan aiki da ya tsaya don haka duk ma'abucin sadaka in bai samu dama yi ba wannan karo sadaka tana nan tana wanzuwa mai aiki kafi in bai samu ya yi ba <coughs> yana da ladan niyya aikin sana alkhairi ba zai tsaya ba don haka ko baka yi ba kada ka damu insha Allah kana da ladan niyya a wurin Allah subhanahu ta'ala hadisai mabambanta sun tabbatar da irin waɗannan maganganu abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada anda muka yi kuskure muna fata Allah ka yafe mana kowa cikin mu da bukatun sana'ar alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yewa yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana ta waɗanda suke da wannan fitina in masu shiriwa ne Allah ka shirye su ya Allah cikin ilimin ka in ka san masu shiriwa ne in ba masu shiruwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura waɗanda za su yi ajalin sa don mutumin da ya daga makami akan mu ya Allah ka sa ya zame ajalin sa mutumin da yake nema ya ga bayan mu Allah ka ga bayan sa ya Allah ka watsa aniyarsa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka kare mu sharrin fari ka kare mu sharrin damuna ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ƴaƴa masu albarka wakin tsatsu waɗanda za su kasance masu amfani ga al'umma waɗanda za su taimaka mana a lokacin da muke raye waɗanda za su yi mana addu'a a lokacin mun yi ƙaura subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum